rashin fitowar mahukunta a najeriya su faɗi takamaiman inda ibrahim magu wato mukaddashin shugaban hukumar da ke yaƙi da masu yiwa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa wato efcc yake ya ba da kafa ga wasu 'yan najeriya ta yin shaci faɗi ko raɗe-raɗi game da al'amarinsa tun da farko dai an ba da labarin cewa jami'an hukumar tsaro ta farin kaya wato dss ne suka kama shi amma daga bisani sai suka musanta har ma hukumar efcc da bakinta ta ce gayyata kawai aka yi wa mr magu domin ya gurfana a gaban kwamitin shugaban kasa da ke gudanar da bincike akan cin hanci amma wasu na dasa ayar tambaya akan wannan ikirarin suna cewa da gayyata ce ta girma da arziki da jami'an tsaro ba su yi masa daukar amarya a gaban headquarter efcc ba bayanan da ke fitowa na baya-bayan nan dai sun tabbatar wa bbc cewa mr Magu ya kwana ne a hannun jami'an 'yan sanda masu gudanar da bincike bayan ya kwashe sa'o'i yana amsa tambayoyi daga 'yan kwamitin shugaban kasar waɗanda aka ce za su ci gaba da yi masa kwakwa yau ɗin nan. Ofishin ministan shari'ar Najeriya ne dai ya fitar da wani rahoto wanda a ciki ya yi zargin mukaddashin shugaban hukumar EFCC da rashin sauraron magabatansa da kuma yin rubda ciki ko ƙin fitowa ya yi bayani akan wasu daga cikin kadarori ko kuma kuɗi da hukumarsa ta kwato daga hannun wasu jami'an gwamnati zargin da ya musanta. wasu masu yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya dai na sukar hanyar da kwamitin ya bi wajen binciken ibrahim magu malam awal musa rafsanjani jami'i ne na hukumar transparency international inda a ce akwai cikakken tsari a najeriya na tabbatar da gaskiya da adalci to da ya dace a ce an gayyaci ibrahim magu a sirrance ya yi bayani akan abin da ya sani ko kuma akan abin da ake zarge-zargen su da shi ba a fito waje a wannan tonan siririn ba wanda ina da illa ga yaƙi da cin hanci da rashawa saboda ba wanda zai yadda da ƙoƙarin da gwamnati take yi na kirarin cewa tana yaƙi da cin hanci da rashawa idan har an ga cewa jami'an da ke jagorantar yaƙi da cin hanci da rashawa su ma ana ganin su a zuwan waɗanda suke da laifi wajen rashin gaskiya da adalci duk da dai ba za a taɓa cewa wai ba shi da nasa kuskuren ba. Malam Awal Musa rafsan janin ya ce wani laifin ma na gwamnati ne tunda bata naɗa 'yan hukumar gudanarwar EFCC ba gashi an bar mukamin shugabanta yana reto shekara da shekaru. hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa tana da majalisar gabatarwa an ƙi a kafa wannan majalisar gabatarwar ba sa cikakken shugaba a wajen ba shi da kansa eh, ibrahim mago in gwamnati tana so ta sa shi ya dace a ce tun da aka dawo wannan tafiyar in dai har suna son a kawo gyara a cikin yadda ake tafi da yaƙi da cin hanci da rashawa a kai sunansa majalisa a zartar da shi idan kuma ba a buƙatar sa ya dace gwamnati ta kai sunan wanda take ganin cewa ya cancanta ya yi amma an bar abu haka ni ina ga ina ɗaya daga cikin barkar da ake ta samu. duk da cewa suna musantawa ana zargin mr magu ya hau tsini ne sakamakon zaman tsamar da ake yi tsakanin 'yan uba tsakanin waɗanda ake yi wa kallon 'yan cikin gida ne a tsakanin mukarraban shugaban najeriya Ibrahim Isa, sashen Hausa na BBC, Abuja, Nigeria. Yawwa! Assalamu alaikum mutanen Najeriya da jihar Kano gaba ɗaya yau gani a studiyon ɗin nan mai daraja mai ɗaukaka. Shine hire Halidu idan ka ji ana studiyon a Najeriya ba ma a jihar Kano kaɗai ba. Ka ce Halidu to kalamu wahid magana ta kare. Wannan shine babban studiyon wanda idan fim ɗin ka ma kana so i kyau. Billahi lazi in baka zo Halidu ba to an sha ka an tafi. Ni sha girgirbau ko ka ce sha tara ko sha ka tafi ko shan bale ko